بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب أتشن أذكار النوم فسلي نبي حديثي دي رجي منع أتشن باب قوة أتشن فسل يتي وفي الصحيحين عن البراء بن عازب يازو أتشن صحيح البخاري ده صحيح مسلم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da shi yana karantar da shi addu'ar bacci qala yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mini a lokacin da ya karantar da ni addu'ar bacci a idza ataita mabja'aka idan ka zo ka kwanta a wajen kwanciyarka fatawadda wudu'aka lis salati kayi alwala irin alwalar da kake yi ta sallah ita ce alwalar da malaman fiqhu a cikin alghas din su suke faɗi cewa alwalar da ba ta karyewa amma ba a sallah da ita mun gane in malaman fiqhu suka ce wace alwala ce ba ta karyewa amma kuma ba a sallah da ita to ita ce alwalar da ake in za a kwanta bacci ka kwanta bacci sai ka farka ka je kai bawali to ba sai ka sake yin wata alwalar ba wannan da kai tun farkon dare ta isa amma kuma da kiyamun layli ka tashi za ka yi ba za ka yi sallah da ita ba mun gane to ita ce wannan summa nam ala shiqqika al-aymani daga nan sai ka kwanta a bangaren jikinka na dama wannan ladabi na biyu kenan bayan alwala sai kuma kwanciya da bangaren jiki na dama wa qul sannan ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilayka ya Allah ta'ala na miƙa kaina gare ka gani yanzu da nazo na kwanta na miƙa kaina zuwa gare ka wa wajjahtu wajhiya ilayka sannan ya Allah na fuskantar da fuska ta zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilayka sannan ya Allah na miƙa lamari na zuwa gare ka wa alja'tu ya ilayka sannan na fakar da bayana zuwa gare ka domin yanzu gani na kwanta rahbatan wa raghbatan ilayka rahbatan ina mai jin tsoron azabarka wa ragbatan sannan ina mai kwaɗayin samun aljannarka shine rahba da ragba ko su ne suke makwafin arraja'u da alkhawf la malja'a wa la manja minka illa ilaika la malja'a babu wata mafaka da za a fake da ita al malja'u min al luju laja'a yalja'u shine sai a ce almalja wala manja sannan babu matsirata ja yanzu manja wajen da za a tsire in an je wajen to an tsira minka daga barinka illa ilaika sai dai daga sai wajenka kawai amantu bi kitabika alladhi anzalta ya Allah nayi imani da littafin da ka saukar wa bi nabiyyika alladhi arsalta sannan nayi imani da annabinka da ka aiko albara ibn azib radiyallahu anhu yace lokacin da annabi sama ke karantar da shi wannan addu'a da ya tashi Nana ta sai yace amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta manzon sama yace a'a ba haka nace ma ba da wannan ne malamai suke cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da abu da kansa to ba a bukata ka canza ar-rasul ya fa annabi kuma sannan siyaƙin maganar ya fi tajanisi sun fi sun fi zama in gida ɗaya masu kama ɗaya in aka ce wa bi rasulika allazi arsalta amma manzo sun ya ce wa bi nabiyyika allazi arsalta na faɗi so daga ka faɗa haka to addu'a kenan fa in mutta mutta ala alfitrati in kai wannan addu'ar sai Allah ta'ala ya kaddara ƙarshen rayuwarka ya zo mutta Alal alfitra to ana fatan ka mutu akan fidra fitira ta musulunci wadda aka haife ka da ita kullu mauludin yuladu ala alfitra fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqi Allah to wannan fitra ita ake magana kanta ka mutu ala alfitrati ay ala alfitrati islamiyya ka mutu akan addini akan tsari na musulunci domin kalmomin sun kunshi tauhidi ku kalle su mai da kai gabaki ɗaya zuwa ga Allah da tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala shi ke komai waj'alhunna akhira ma taqulu sannan ka san ya san ya zama wannan shine abin da zaka faɗi na kanshi in ka tashi bacci ya zama to daga wannan sai kwance bacci ya zama kawai sai bacci shi yasa malamai suka ce idan kai wannan addu'a kai su hutu to sai ka sake ta wasu ma malamai sun ce ga baki daya idan mutum ya addu'a bacci daga baya wa shtagala bi kalami to sai ya sake mutum ya gama addu'a baccin sa tsaf sai aka zo aka bugo mushi waya bai yi bacci ba sai ya ɗauki wayar aka yi fira ko kuma ya ɗauka ya chatting ai magana ce ko to sai ya sake wata hmm. so ake yi ya zama ƙarshen abin da mutum zai yi ya zama shine waɗannan azkar din so daga ga sunan mala ya kama na su in mun lura za mu ga a hadisan da ya kawo waɗanda ba su inganta ba ba su da yawa ‘yan kaɗan ne Allah ba mu ikon aiwatar da su الفصل الثالث فسلين أكو في أذكار الانتباه من النوم zikiroran da suke bayani akan farkawa daga bacci al-intibah yana da bambanci da al-istiqaf al-istiqaf shine an mutum ya tashi ya gama baccin kenan amma al ba irin ɗan farkawan nan da mutum yake yi sannan kuma ya ci gaba da bacci wasu ma sun ce bacci yafi daɗi haka in mutum yana ɗan farkawa ya zama ya yi shi bangare ɓangare kenan haka wasu suka ce ya fi daɗi wai to shi ne alinti ba hudu eh, so da alinti ba hudu na lissiƙas lissiƙas na nufin mutum ya tashi ga baki ɗaya kenan amma alinti ba ya farta, amma zai ci gaba da baccin to waɗanda azkar ake yi ka farka daga bacci duba yadda musulunci kullum yake sanya alaƙantar da mu da Allah ta'ala ba a son ya zama musulmi yayi nisa da Allah subhanahu wata'ala kai ya zama mutum ya zama ghafili wala takum min al-ghafilin dan nan da ake magana kan روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري يرويته حديثي الإمام الترمذي ما يرويته شيء al-Imam Abu Dawud ma ya ruwaito shi sannan Ibn Majah ma ya ruwaito shi daga sayyiduna Ubadah dan As-Samit Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sama ya ce man ta'arra min al duk wanda ya tashi ai ta'arra ai intabaha kenan eh ta'arra ai intabaha mutumin da ya farka da daddare faqala da ya farkan nan sai ya ce la ilaha illa wahda لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعاه استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته mutumin da ya tashi da daddare ya farka da daddare sai ya ce la ilaha illallah wahdahu babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu sannan yabo ma nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan mai iko ne akan komai alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wa la ilaha illallahu sannan babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wallahu akbaru Allah shi yafi kowa girma wala haula babu wata dabara ta kwakwalwa wala quwwata babu wani karfi na jiki illa billahi ga Allah thumma qala sannan ya sake cewa Allahumma ighfir ya Allah ka gafarta mini au da ako kuma kowace addu'a kafin wani baccin ya sake kwashe shi istujiba lahu za a amsa masa an amsa masa kayi shimfiɗa ka yaba Allah madaukakin sarki sai kuma kai nemi gafara sannan kuma bayan haka ko kai wata addu'a Allah biya mun bukata ta ko za ka ci gaba da baccin ka fakila to Allah ta'ala zai amsa ma mutum sa a gaba gaba Allah zai gafarta masa fa in tawadda idan Allah ya taimake shi har ya je ya alwala wa salla kuma ya salla abinda Allah ya kaddara masa yayi kafin ya iya koma bacci qubilat salatu to an karbi sallar shi sallar ta zama karbabbiya kun gani ai tsarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah a farkon dare sannan yakan yi bacci sannan ya tashi yana yin haka wani zuba kamar yadda annabi dawudu alaihi salam yake yi a cin hadisi muttafaqun alaihi sayyidina abu abin nan dawudu alaihi salam ba abu dawud ba dawudu alaihi salam annabin Allah annabi Dawudu, ya kasance kan kasa dare gida gida yayi bacci ya tashi ya sallah sannan ya kuma tashi sannan ya sake sallah har kuma asuba ta wannan abin da ake kenan farka fa mutum yayi fa وفي الترمذي عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه طاهرا aka ce annabi sama ya ce duk mutumin da ya tafi zuwa ga shimfidarsa ta bacci bahiran yana mai tsarki wa zakara ya ambaci Allah hatta yudrikahun nu'asu har bacci ya kwashe shi in an ce nu'as gangadi ce lam yanqalif sa'atan min al-layl yas'alu Allah ta'ala fiha khairan illa atahu iyahu ba zai taba juyawa kun ga yanqalibu ba zai taba juyawa a wani lokaci na dare ba yas'alu Allah ta'ala da zai roki Allah madaukakin sarki fiha a cikin wannan daren khairan wani alkhairi illa a a'tahu iyyahu fati sai Allah ya bashi iyaka isnadin hadisin da'ifi mun gane da ka wancan dai hadisin kun ga shi yasa malamai suke da ka'ida inna fil ahadith as-sahihati la ghinan an al ahadith ad-da'ifa hadisi sahihi ya wadatar da kai ba sai ka koma hadisi da'ifi ba yanzu ka ga me wannan yazo da shi sabo wanda wancan hadisin da Bukhari da Tirmidhi da Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito me bai bai kunsa ba a ciki an ce summa qala Allahumma ighfirli aw da'a sai aka ce istujiba lahu fa in tawadda'a wa salla qubilat salatu kaga shine wannan wa fi sunani abi dawuda an aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idan sai ƙaza minan laili ƙal ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ya farka da daddare tunan istai ƙaf eh, amma zai ci gaba da baccinsa ƙala la'ilaha illa anta subhanak Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab La ilaha illa ant babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah Allahumma astaghfiruka li dhanbi ya Allah ina neman ka gafarta mini zunubi na da nayi wa as'aluka rahmataka sannan ya Allah ina roƙonka tausayi daga gare ka Allahumma zidni ilma ya Allah ka ƙare ni da ilimi wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani ya Allah karka karkatar da zuciyata bayan ka shiryatar da ni wa habli min ladunka rahmatan sannan ya Allah kai min kyautar wani tausayi daga gare ka innaka lallai kai antal wahhab kai ne wanda ya kasance mai kyauta kai ne wanda ya kasance mai kyauta shi ma na hadisin bai inganta ba sinadin sa da'ifi to da wancan ya ishe mutum ya farka ga abin da ake son yake mun الفصل الرابع في أذكار الفزع في النوم والفكر والقلق فسلين هدو في أذكار الفزع في النوم الدعاء الدمتنزي إذن يرازن أتكم بتش الفزع كين لا يحزنهم الفزع الأكبر الفزع كين رازن إيه. والفكر ko ko mutum kawai sai ya zo ya kwanta kawai sai ta tunane tunane abin da ya manta su shekara goma da suka wuce shekaru goma da suka wuce sai kai ta tuno masa kuma duk marasa daɗi wal qalaq sannan kuma da al qalaq tsorata shine al qalaq eh gabaci dai waɗannan in ka dunkule su sune suke ba da al araq al araq da hamza al araq إني أردت فبت الليل ساحرة كأنما قحلت عيني بعواني أرعى النجوم وما كلفت رعيتها وتارة أتغشى فضل عطماري هذا وانا نابون قداء قسوني كباكي الفزع في النوم والفكر والقلق كلها تغي في الأرق دكا نزوزيكي هانا باتي تنبذي باتي sai mutum yadda ya ga dare sai daren sai zama irin daren imrul qais eh lailu al-lailu tawilu ba ah. to dama lokacin ya kusa kenan to kenan sai mu tashi Allahu a'lam